رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدا تفسير منوت رمضان شكرا جبوتي لتريد أربعين دقيقة hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara insha Allah za mu yi majalisi na hudu kuma muna cikin suratul tauba jiya mun tsaya karshen aya ta 89 sai kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 90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 A bishiyun lalle na tafa wurin su maza kuma aji. Abangalin Shalahi, al-Muhazzirun, masu ba da uzuri, suka zo min al-Arabi daga cikin larabawan aure. Likitan alhamis Abdullahi ba su izini ba sau ba tare da sun je Jihadi ba. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله amma wayanda suka kari suka yi wa Allah ƙarya suka yi manzo sama ƙarya wanda ba su da uzuri na gaskiya su kuma sai suka zauna ba su zo sun ba da uzurin su ba bangiji ta lace sai su yi gudabi na kafaru minhum azabun ali waɗanda suka kafurta Allah ta'ala ya tanada musu azaba mai raɗaɗi min su waɗannan wanda ba su da uzuri ko ba su je jihadi ba su ne munafikai wato wannan ayan tana magana akan kalan mutane guda biyu akwai wayanda suke da uzuri na zuwa jihadi ba su samu su karfe ba ko ba za su samu daman zuwa ba da su sun zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga kauyukan suka ce to ga lalurar da suke fama da ita ne zai yi su je jihadi ba sai manzon Allah ta kuma sai ba su izini na abun yi ba su ne al-mu'azzirun suka ce al na ma'anansa al-mu'tazirun masu bayyanar da uzuri amma ana nufin al-ma'azurun kawai wadanda aka ga an ba su uzuri kawai sun cancanta a ba su uzuri wasu sun zo sun nemi manzara su mai ba su uzuri a san manzara ta kalama shugaba ne annabi ne manzo ne kuma shugaba ne So da aka yi don a zo a tafi jihadi dole ne a tafi in kana da uzuri kana da gaskiya sai ka zo ka bada uzurinka shikenan in ba a ka ba ma an san me dalilin da ya saba ka ba idan mutum bai zo bada uzuri ba to yayi laifi idan ba ka da uzuri ba ka je jihadi ba ka san in ka zo ba da uzuri ma karya za ka fada daga kai munafiki mazala ta fa ba a masa shi yasa ko da majalisi ne na mazala ta fa idan ana zaune idan mutum yana da uzuri zai tashi ko zai gaya matsala ta Kuma ya ce to ina da uzuri zan je wuri kaza amma masu ɗewa Allah ta yi magana kan su kare alam Allah wadina ya sanda nuna bin kulliwa ba Allah ya san masu ɗewa da ɗe ba tare da an sani ba a majalisar manzo Allah ta sama galibin su munafukai ne sai mutum dan zame fita ba tare da an sani kar a ce ya zauna a majalisar amma masu gaskiya ce ya su da la'ina da ɗan uzuri zan je wuri kaza to ballan sana'a ce idan ya kira a zo a tafi haji in kana da uzuri sai ka zo ka ba to masu uzuri na gaskiya sun zo sun ba da uzurinsu maza sama ya karbi uzurinsu kuma ya yi musu izini ba sai sun je jihadin ba amma waɗanda su kuma ba su da uzuri waɗanda suka yi wa Allah ƙarya suka yi manzon Allah ƙarya suka ce suna da uzuri kuma alhalin ba su da uzurin sun zauna ba su zo sun yi bayani ba. shine ma'anar wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu kadhabu Allah suka yi wa Allah ƙarya wa rasulahu suka yi wa manzala sama ƙarya ma'ana suka faɗi abu wani kuduri na ƙarya wanda ba shi bane ko sun zauna su wasu zo ma madina ne suna can a ƙauyukan su kawai a ah, su suna da uzuri amma uzuri ƙarya sun yi wa Allah ƙarya su yi wa manzala sama ƙarya wannan babban laifi ne abin da ya samu mai tawa kazzabu Allah wa rasuluhu ba wa kazzabu da karkace suka karyata Allah suka karyata manzon Allah eh lalle sun karyata Allah da manzon Allah amma ba shi ake nufi a ba ma'anan ba ta fito ba sun yi wa Allah da manzon sa karya suka nuna suna da uzuri kuma ba su da uzuri ba abin da zai hana su zuwa jihadi da su ne wanda Allah ya wa narkon azaba ya ce kai su bi ladina kazzabu wa kafaru minhum azabun alim wadanda suka kafurta minhum daga kisarabawan kauye to azaba mai raɗaɗi tana nan tana jiran su ita ce azabar wato ainihin wutar jahannama a lahira a nan duniya kuma akwai kisa za a kashe su a wajen yaƙi nan haɗu da kuma ainihin wato ribar cewa sai Allah ta ala ce laisa ala bu afahi akwai ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ubangiji ta ala ya ce laisa ala du'afa'i harajin ba can harajin a gaba laisa harajin babu matsala babu laifi ala du'afa'i akan masu rauni idan ba su je jihadi kamar tsofaffi masu yawan shekaru don sun jima bai za su yi kaga wannan suna da uzuri karfin su ya kare babu laifi wala ala al harajin kuma babu laifi ga wayanda suke marasa lafiya masu jinya in ba su je jihadi ba an ɗauke musu saboda in sun je ma ba za su iya yin komai ba wala ala allazina la yajiduna ma yunfiqun babu laifi ga wayanda ba su samu abin da za su yi tattali na kuzuri su tafi jihadi da shi ba ba samu abin da za su ciyar yi jihadi ba ba su da kuzuri ba abin da za su bar wa iyalansu da su ma saboda talauci suka zo suka ba da uzuri cewa ba za su iya ba ne za su da shi kuma ba wanda ya taimake su da su ma babu laifi ba za a kama su da laifi ba in ba su kai jihadi ba amma da sharadi na naqahu lillahi wa rasuli idan suka tsarkake niyya ga Allah kuma suka gaskan suka yi wa manzala kuma gaskiya wato shine suka yi nasiha wa Allah da manzala ma'ana ya zama suna nufin Allah da alkhairi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah suka yi sannan kuma sun yi gaskiya ba su yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ba don aka samu irin wannan wanda tsakaninsa da Allah yana da uzuri to wannan babu laifi a kanka shi yasa Allah ya kare mai ta ce ma alal muslimin min sabili babu wani tafarki da za a zargi al waɗanda ainihin suke kyautata imani ma min sabilin babu wani tafarki na wato aibantawa alal muslimina akan wanda suke kyautatawa sai mutum tsakaninsa da Allah yana da uzuri ne yana da niyyar zuwa jihadin amma uzuri ne ya hana shi to ba za a zo kuma ana zarginsa ana aibanta shi akan bai je jihadi ba wallahu ghafurur rahim ubangiji subhanahu wataala mai gafara ne sannan mai jin ya gafarta wa wanda ya nemi gafaransa ya a waɗanda suke marasa lafiya da wanda suke da uzuri ya dauke, musu ba sai sun je ba wannan Aya tana nuna addini musulunci babu kunci a cikin ta kuma da ala alaikum fi dini min haraj babu kunci a cikin addini yasa idan kana da uzuri kuma sai a baka uzuri mutum ya tsufa sai a ce an dauke masa jihadi ai ko kafirin ma an je ba a kashe tsofaffi mata sai a ce an dauke musu jihadi saboda raunin su da tsoron su ko zuwa kai aka kan kafirin ma ana jihadi ba a kashe matan yara kanana ba sai sun je jihadi ba Mai da su ma ke a hanya saboda haka su ma kafirin an samu yara kanana ba a yakan marasa lafiya wayanda suke makafi da guragu da wayanda suke da laluran da ba za su iya jihadi ba ko zai ba su wahala kwarai da gaske an karfe an ɗauke musu su ba sai sun yi wannan wato ainihin jihadin ba haka nan fakiri miskini wanda ba da abin da zai sayi guzuri ya tafi jihadi kuma babu mai bashi to shi ma an ɗauke masa ba sai ya je wato ainihin jihadi ba amma da sharadi idza nasahu billahi wa rasuli idan sun tsarkake imanin su ga Allah suka yi aiki na gari suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba su tada wata fitina ba da suka zauna ba su yi farfaganda ba ba su sawa wasu kasala ba wannan ba su da laifi domin su masu uzuri amma idan kai kana da uzuri ya ka ce to an ɗauke maka jihadi don shekarunka ko don matsantanka ko ne rashin lafiya amma za ka zo ka dinga farfaganda kana kana murna kana ta muka Allah ya taimake mu don wannan jihadi za a sha wahala wannan yakin wannan yakin za a sha wahala za ka ga abin da zai faru za a baka labari ka ga wannan shake farfa farfaganda yanzu kana son ka karya wa masu zuwa kwarin gwiwa ka karya musu gwiwa yadda ba za su ji cewa ba sa son zuwa jihadi a haka ma har wani ya notse Ba sai in baka yi haka ba ne zama ba ka da laifi amma in ka yi farfa farfaganda ka tada fitina kana neman ka sa wasu shakka a jihadi to kana da laifi wannan farfagandan da kai shi ne laifi ka inda an baka uzuri ba sai kaje ba to da ka dole ka tsarkake imanin ka da aikinka ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a baka uzuri to da ka ma alal mutina min sabili idan kuma aka ba mutum uzurin sannan kuma bai tada wata fitina ba to babu wata hanyar kuma da za ka zo ka dinga zarginsa ko kana aibanta shi ka ce bai je kaza ba bai je jihadi wuri kaza ba ba ka da wannan don Allah ne ba shi uzuri yanzu kaman a sallah ne abin a tafiya ne sai mu ce kasau eh raka biyu raka ai ban ta shi kace kasala kawai maimakon ka cika raka raka hudu kai raka biyu Allah ne ba shi wannan rangwame ne ko kuma yanzu bai azumi ba saboda tafiya ko bai da lafiya bai azumi ba ba za ka banta shi domin Allah ta'ala ne ba shi wannan wato ainihin izini kama idan bai da lafiya bai azumi ba zai dinga muku dariya ko masu azumi yana ta dariya yana cewa kuna shan wahala muka Allah ya taimake mu kaza kaga wannan kuma yana son ya sa masu kokari himma wajen azumin gwiwan su kai sanyi to wannan laifi ne kuma wajen Allah subhanahu wataala an tambayi hawariyun an ruwaito hawariyun sun tambayi annabi Isa alaihi salatu wassalam suka ce ya ruha Allah akhbirna anin nasihi lillah me ake nufi da nasiha ga Allah ne ba mu labari shine sai ce allazi yusiru haqqallahi ala haqqinna wanda yake fifita haƙƙin Allah akan haƙƙin wani yace idan abubuwa guda biyu suka bijiro maka ko suka bayyana maka wannan haƙƙin Allah ne wannan haƙƙin mutane Ko wannan al'amarin duniya wannan al'amarin lahira sai ka fifita haƙƙin Allah akan haƙƙin mutane ka fifita haƙƙin abin al'amarin lahira akan al'amarin duniya sai ka yi al'amarin lahiran sannan daga ba kuma ka zo kai yi na duniya misali a ce lokacin sallah yayi kana da sun mullan na duniya to ka je kai sallan tukunna kana da awa biyu kafin wata sallan ka je kai harkokin ka na duniya amma in ka ci gaba da harkokin ka na duniya yi watsi na sallah wannan baka yi nasiha wa Allah subhanahu wataala ana ka kyautata ubangiji subhanahu wataala ba to shi yasa ubangiji ta'ala yake babu ainihin wato laifi ga waɗanda suka gyara imanin su tsakanin da Allah Allah ta'ala ya ce wala alal ladina idza ma atauka ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون bangiji ta la ya ce wala alal wala alal ladina idza ma atauka haka nan babu sai ai la kuke, la junaha babu sai alal ladina idza ma atauka akan waɗanda in suka zo wajen ka li hun. don ka dora su akan doki su je su yi jihadi su ba su da abun hawa kunta sai ka ce musu la ajidu ma ahmilukum alayhi ba ni da dabbar da zan ɗora ku akan ta ku je ku yi jihadi kuma jihadin dole sai da abun hawa idan ka gaya musu wannan tawallau sai su juya wa ayunuhum tafidu min ad-dami idanun yana zubar da hawaye hasanan don bakin ciki bakin ciki da damuwa Allah ya ji ma yunfiqun ba su samu abin da za su ciyar don su je su jihadi ba wato duk mutumin da talauci ne hana shi zuwa jihadi yanzu ya samu manzan sun haji yara rasu da a bani guduri tafi jihadi ba zan iya ba sai da abun hawa ba abun hawa ko ba ni da guduri sai manzon sama cewa wallahi bani da abin da zan ba sai su juya suna kuka saboda bakin cikin ba su samu yadda za su je jihadi wannan ba su da laifi ba wanda ya nuna tsakanin su da Allah ne ba wai su juya suna murna suna dariya ba sun samu sauki ba dama babu niyya amma sai su kama kuka haka sabon manzo Allah ta sallama suke jihadi za a tafi amma idan ba za a je da kai ba sai ka shiga wani hali ka kama kuka ka shiga damuwa saboda me saboda ba a samu an je da kai kuma zan san ubangiji ta lafi babu laifi wa'annan kai eh, bayan ma ba su da laifin ma Allah ta'ala zai ba su ladan jihadi saboda niyyatul mu'mini khairu min amali to da haka Allah yana ba da sakayya da niyya in dai niyyan ka ta gaskiya ne ko ba kai aikin ma in da wani uzuri ne ya hana ka ita hadisi ya tabbata daga Abu Hatim yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wasu mutane da kuka bari a Madina ba ku ciyar da wata ciyarwa ba a yakin kuɗi ku kawo wani sadaka fi sabilillah a je jihadi ba ku yanke wani kuri ba a halin tafiya ba ku bugi abokanin gaba ba ba ce sun yi tarayya da ku a cikin lada me yasa da uzuri ne hana su tafiya hadisin bukhari da muslim manzon kuma ce inna fil madinati aqwam ma qatatun wajiyan wala sirtum masiran illa wa hum ma'akum akwai wasu mutane a madina yake ga sahabban sa an tafi jihadi yake ba ku yi wani kwari ba ma'ana ba ku tsallaka wani kwari ba a tafiyar da kuke nan jihadi ba ku yi wata tafiya tafiya ba face suna tare da ku sai bai suka ce wahu bil madina suna madina kuma suna tare da mu ya rasulullah Allah kuma ya ce na'am suna tare da ku habasahum al uzur uzuri ne ya tsare su ma'ana suna tare da ku a cikin lada duk ladan da za a ba ku ko su ma za a ba su ko da haka kenan idan har kai kyakkyawan niyya za ka tafi jihadi uzuri ana ka kai ma za ka samu ladan jihadi ko duk wani yakin alheri haka ne ka buga ka yi abin ya gagare ka amma kana da niyya ya gagare ka ne sai Allah ta'ala ya baka ladan haka na wani hadisi manzo Allah ta sama yake laqad laqad qallabtum bil madinati rijalan ma qadatum wadiyan wa la tariqan illa sharakukum fil ajri habasahum al marba habasahum al yace a cikin madina akwai wasu mutane da kuka bari duk kurin da kuka tsallaka duk wata tafiya da kuka yi ko ta hanya da kuka shiga za ka samu suna tare da ku me yasa uzuri ne suna tare da ko alada saboda rashin lafiya ne tare su to shi yasa manzo sun ce da yanzu mutum da ya zama kullum yana yin azumi rashin lafiya hana shi yin azumi ko ya tafiya za a rubuta masa ladan yana wannan azumi idan kana kiyamul laili kullum da tare sai rashin lafiya ya hana ka to za a dinga rubuta maka ladan kiyamul laili haka nan idan kana abun nan abun nan kana kai tafiya baka samu kai kiyamul laili da ka saba yi ba dan ma za a dinga rubuta maka wato ainihin ladan kiyamul laili saboda haka duk mutumin da yake ayyuka na alkhairi kuma su ne a gabansa wani uzuri ya hana ya yi to za a ba shi lada kamar ya yi to sai manzalar ta suna ce idan suka juya suka tafi sai ka ga idan suna zubar da hawaye a idanunsu wato kuka kala biyu ne ko akwai kukan da mutum zai fashe da kuka a gabanka saboda wani abu kawai kan ka gaya masa sai fashe da kuka akwai wanda kuma zai daure ya rike kukan sai ya juya sai ta kuka a tamanin sa ba mai ganinsa wanda kuka ne fi daraja wanda ya juya kaga da suka zo aka ce babu ba abun da za a baku ba a babu abun hawa babu wani abinci ko kuma guzuri da za a baku to sai suka juya suna juya sai suka fashe da kuka kaga wannan kuka ne na kankani da Allah tsakanin su da Allah suka yi kukan Allah ya san suna son wannan abu damuwa ne kawai ba su samu sun tafi jihadi nan ba to shine Allah ta'ala yake yabon su da wannan yace to wayannan fasukan ba su da laifi sai ma lada da za su samu a wajen ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka kuka tsakani da Allah abun yabo ne ubangiji ta'ala a cikin suratul ma'ida dangane da masu neman gaskiya ina lalubin gaskiya suke ina take su same ta Allah ta'ala ce wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq Ya na Rabba na amanna faqulna ma ashahid idan aka saukar da sura za ka ga idanun yana zubar da hawaye za a saukar da wata sura ko wata aya saboda gaskiyan da suka gani a cikin wannan aya sai ka ga suna ta kuka suna ta kuka suna cewa ya Allah mun yi imani ka rubuta mu tare da masu wahala. to da haka kuka na tsakani da Allah saboda imani to wannan kukan yana da daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yayi kuka don tsoron Allah ba zai shiga wuta ba wato kuka na tsakaninka da Allah sai cikin ma mutane guda bakwai wanda Allah zai sa su a cikin wannan al'arshi akwai wa rajulun zakara Allah qaliyan fa mutumin da ya ambaci tuna Allah shi kadai sannan kuma ya kama kuka tsakaninsa da Allah don Allah yake kuka saboda tsoron Allah to wannan zai shiga aljanna kuma sannan a farfajiyar kyanwa yana cikin inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa amma idan kanka don a sani ne ko don riya ne ko don a a ce ai wane kai mai tsoron Allah ne to wannan kukan fa muna kurki ne kuma alhaki ma za ka samu za ka kuka ba a yin sa don wani ana yi ne don Allah kuma yana daga cikin alama mutum fajiri ne shine dinga yin kuka duk lokacin da ya ga dama ya zo a hadisi la tamma fuduru mar'i malaka ainihi fa baka bihi ma matasha idan fajirkin mutum ya cika to yana mallakan idanuwansa sai ya dinga kuka da idon duk lokacin da ya ga dama duk lokacin da ya ga dama ya kwakulo kuka kawai sai ya kwakulo shi ba ka ganin yan wasan kwaikwayo suna kuka sai ka kwakulowa ne kawai ba wai asalin kuka ne yake zuwa su suke kawo shi to ka ji tsoron riya musamman abu idan yana da alaƙa da addini na sai kai malami ne mai karanta da jama'a ka dinga fashewa da kuka ba gaira ba dalili ko ka dinga kwakwalo kuka saboda mutane su yadda cewa kai na Allah ne to ai in sun yadda Allah bai yadda ba in kukan ya zo ko baka yi shi ba ma ko kukan zuci kai ma masu sauraro sun sani sannan kukan ya zo ka dinga dannewa kana ture shi in ya kubuce maka kenan idan kuma bai kubuce maka ba ka samu ka danne shi kenan domin tsoron riya kada shaidan ya zo ya shiga wato ainihin al'amarin ba amma kaga sabon manzala ta sama su kukansu na tsakani da Allah ne wace ubangiji ta lafe inna masabilu ala allazina yasabimuna إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون Ubangiji ta lace inna masabilu kaga dai hanya ta zargin mutum idan bai je jihadi ba alallabi na ya nuna ka su ne masu neman izininka ka ya a kan cewa ga Allah a kyale ku a gida a basu ba sai sun je jihadi ba wa hum ya uku suna wadata ne ba fa talauci wani da wadatan su amma za su su yi karya su sai ai su ba su ba su da halin zuwa jihadi suna da uzuri kaza kuma babu wannan uzuri wannan kan idan an zarge su ko aka aibanta su an yi tilbi domin munafukai ne amma duk wanda yake da uzuri ba za ka aibanta shi ba akan abin da yake da uzuri a kanka Allah ta lace rabu bi an yakunu ma alqawali sun yadda su kasance tare da wa'anda ba sa zuwa jihadi su ne mata da yara ƙanana da wa'anda suke da lalura wa ba Allahu ala qulubihim sai Allah ya yunki akan zukatansu fa hum la ya'lamun su ba sa gane ma wato saboda fajirkin su da munafurcin su sai Allah ya rufe zuciya duk bayan da zaka musu ba za su fahimta Allah ya gama musu hukuma to wannan munafurci ne ke jawo ne za ga mutum idan munafurci ne idan makaryaci ne idan azzalumi ne duk abin da za a yi masa na nasiha da wa'azi shi baya fahimta gani yake ma kaman akan daidai yake ko gani yake ba a ganewa to kaga wannan Allah ya yunki akan zuciyarsa ne ma'ana ubangiji ta'ala ya rufe zuciyarsa to babu abin da ya rage wa mutum sai dai ya ikhlasi duk abin da kai shi don Allah tsakaninka da Allah don neman yardan Allah wannan abu shi wanda zai amfane ka a lahira amma da kai shi don mutane shi kenan sai ka je lahira Allah ta'ala ya ce to kalli mutane su saka maka wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haban mansura Allah ta ya ce duk abin da suka aikata na ayyuka sai mu sai mai da shi koran taga Musan san taga ko idan rana ta shigowa ta wunnan ka zaka dinga ganin kamar akwai kura amma in ka sa hannun ka ka ba abin da za ka gani sai to ga san ayyukan na ku je ku kwashi ladan sai su je su ga babu komai saboda mai sun yaudari Allah ba aikin ba don Allah aka yi shi ba saboda addinin musulunci dole ya zama tsakani da Allah ne da neman yardan Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In ba haka ba Ubangiji ta'ala zai rufe zuciyanka ya zama alkhairi ma ba zai shiga ba. Saboda kar ka zama munafiki. Ka zama mai ikhlasi ne yin abu don Allah ba mai saka maka sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma addinin musulunci addinin ikhlasi ne. Allah ta'ala ya ce ala lillahi dinul khalis. Addini takicce na Allah ne. Wa ma umiru illa liya'budu shi na lahu din. ba umarci mutane ba face su bauta Allah ta'ala suna masu tsarkake addinin don Allah suna yin sa don Allah qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu din kaga ya musu ya rasulullah sallallahu alaihi ni an umurce ni in bautawa Allah subhanahu wa ta'ala ina mai tsarkake addini don Allah saboda haka addinin musulunci takakken addini shine ma'anar la ilaha illallah babu an bauta da gaskiya sai Allah har zuciyanka tare da ikhlasi ilmun yaqinun وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء كلها ذاك دول سيكنا ليكيني سيكنا لزكية سيكنا لإخلاص أجسين إيمانك فنه بنجي سبحانه وتعالى يكي كربها amma duk abin da kai da munafurci to yanka dai lahira ba abin da zaka samu sai azabar Allah subhanahu wataala Allah ya tsare mu sai Allah ta'ala ce ya ta'ziruna ilaykum يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون بنجي تعالى يعتذرون إليكم وسدين قاموا أزري ثم نقعي إذا رجعتم إليهم إن كوكا قوما إلا غريسوا wato in je yaƙi kuka dawo madina za su dinga zuwa suna kawo zuwa lahi wani dan matsala na samu iyali na ne ba ta da lafiya ko iyali na ta kusan haihuwa ko kuma wallahi bayan da lafiya ne a rannan na dan tashi da uzuri ko a wannan barayi sun addabe mu ko makamancin wannan kuma duk na ƙarya kuna dawowa za su dinga ba fara ba ku ka san mara gaskiya kuma ko a ruwa gumi yake Allah ta'ala yana tona wa munafukan asiri yake za su dinga ba ku uzuri idan kun dawo zuwa gare su kul ka gaya musu la ta'taziru kada ma ku kawo wani uzuri lan nu'mina lakum ba za mu gaskanta kuma ko kun kawo uzuri ba za mu gaskanta kuma qad nabba'ana Allah min akhbarikum Allah ta'ala ba mu labarin kafin ku zo ma an ga mana munafukai ne ko kuma za ku zo ku ba da uzurin kaya to da haka ba za mu gaskanta ku ba wa sayallahu wa amalakum wa sayallahu amalakum wa rasuluhu Allah ta'ala zai bayyanar da ayyukan ku wa rasuluhu da manzonsa sallallahu alaihi wasallam na turadduna ila na ghaib sannan a da ku zuwa ga masanin gaibu shine Allah ta'ala wa shahadati da masanin sarari shine Allah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya ba ku labarin abin da kuke aikatawa a nan duniya na munafurci ko ya muku mummunan sakamako a kansa nan ma dai ana ƙara tona wa su munafukai asiri cewa idan sabai suka dawo daga yaƙi za su suna ta ba da uzuri to sun shiru mana kawai suna da gaskiya amma yanzu suna ba da uzuri ba wanda ya tambaye su to shine Allah ta lace to idan suka zo suka ba da uzuri maza kuma ya ce kar ma ku kawo ni uzuri lan nu'mina lakum ba za mu gaskata ku ba kaga ba ce lan nu'mina bikum goto amana bi ya yi imani da shi amana hu kuma ya gaskanta shi shike na shine bambanci za ka lan nu'mina lakum ai lan nusaddiqakum ba za mu taba gaskanta ku ba ƙarya kuke yi qad nabba'ana Allahu min akhbarikum Allah ya riga ba mu labarin ku ya tona muku asiri su wayannan munafukan a madina ne aka same su lokacin da ake maka lokacin musulmi ba su da ƙarfi ko dai ka zama musulmi ko ka zama kafuri kawai musulmi ake cutarwa a lokacin kafirai su ne masu ƙarfi amma ana dawa madina da musulunci ya yi ƙarfi aka yakin badar to sai zama musulmi fa sun lallata kafirai a yakin badar daga na ake samun munafukai wato su ne kafirai matsorata sai su zai su musulmi ne kuma hakika su kafirai ne saboda in musulmi za su yaƙi kafirai ba za su yaƙe su ba sun ke su musulmi ne su kuma kafirai ba za su abin nan su munafukai kuma ba za su su kafirai kuma za su yi amfani da munafukan suna kawo musu labarai kaga su ma ba za su yaƙe su ba don suna kawo musu wani sirri na addinin musulmi ko wani shiri da ake na yaƙi so da kafirai ma ba za su yaƙe su ba don suna zuwa su ce musu ai sun yi kaza sun yi kaza suna ba da labari shi ne ubangiji ta ala ya ce a gaya musu ba za a kaskanta su ba allah ya riga ba da labarin su wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu zahirin sa Allah zai ga aikin ku manzo sa zai ga aiki in haka ne Allah ta'ala zai gani za ku tuba daga munafurci ne ko ba za ku tuba ba manzo Allah sa kuma shi ma zai gani za ku tuba daga munafurci ne ko ba za ku tuba ba yaushe za ku dawo akan munafurcin ku ko za ku ma akan munafurci wasu mai suka ce wa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu ay wa sayusiru wa rasuluhu Allah zai bayyana da ayyukan ku na munafunci ke zai tona muku asiri a Qur'ani wannan manzon Allah ma zai tona zai ta karanta ayoyin nan sai ku fallatu wanda ya gan ku dinga muku ganin wato ainihin munafukai sifofin ku irin na wato ainihin munafukai to sai ubangiji subhanahu wataala yace zai tona musu asiri sannan kuma shine masanin gaibu babu wanda ya san gaibu sai Allah sannan ya ba su labari da abin da suka aikata duk abin da muke a nan duniya ko da ya buya ya buya wa wani ba zai buya wa Allah in ka buya wani ba kai ka buya Allah Allah zai baka labari abin da ka aikata ya faɗa a ayoyi daban-daban da da zina kafaro Allah yin abu kulbara da kuma akun da kuma da tunabba kun da bimamin za a baku labari abin da ka aikata wala yi nabi uka bisu kashi ba mai baka labari kamar mahalicinka to hadisi ya inganta daga manzala ta sama ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمر manzo sun ya ce babu wani daga cikin ku face Allah ya yi magana shi da tare ba tafinta ba mai isarwa ka duba daman ka ayyukan ka kawai za a gani munana da kyawa, hagun ɗinka ayyukanka munana da kyawa in ka duba gabanka kuma wutar jahannama ne a gabanka a haka za a maka hisabi duk inda ka kalla aikin da kai a duniya kaga in mara kyau ne ka ci ga tashi hankali sannan ga wuta a gabanka a haka za a ce kai wani dan wani bikin wani kayi kaza kayi kaza a lokaci kaza kayi kaza in ka ce za ka karyata sai a rufe bakin sai a ce gabanka su yi magana a yau al yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun To da aka sai ake to hannaye ku yi magana eh lalle mun yi kaza a mun yi kaza shi nan bakin an rufe shi za su ba da shaida a kanka har ma ka ce to ya aka yi ku za ku zo kuna ba da shaida a kaina sai su ce Allah ta'ala ne ya sa muka yi magana to za ka babu yadda ka iya to mutum ya ji tsoron wannan ranar shi yasa maza su ce ittaqin nara walau bi shaqqi tamr kai kare kanka daga shiga wuta ko da da sadaka da tsagin jibi. ka dinga ayyukan alkhairi don kar ka je ka fada wato ainihin a cikin wutar jahannama in mutum ya faɗa wutar jahannama ranar lahira ya gama a asara duniya da lahira rayuwarsa ta duniya ba ta mar amfani komai ba sannan ya ya shiga cikin wahalan da ba zai fita ba ranar alkiyama Allah ya tsare mu da tsarewansa sai ubangiji ta lafiya سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون Ubangiji ta lace ta ya halifuna billahi da kuma har yanzu dai ana ƙara maimaita rantsuwa da munafukai su yi. shi munafuke sarkin rantsuwa ya za ka ka gane mara gaskiya ya mara rantsuwa wallahi tallahi illa la bila la ba ne ma bai na rantsuwa ka ga rantsuwa babban abu ne yayi babban lamari ne kamar za ka ga mutum da yawan rantsuwa to shi kansa bai yadda da kansa Ya sa yake yawan rantsuwa to wannan dabi'a ce irin ta Ya sa Allah yake nisa yana cewa halifuna billahi lakum za su dinga rantse muku da Allah idan kalartun idan kuka dawo ilaihi zuwa gare su kuna tafiya jihadi ba su bi ku ba saboda munafurci amma kuna dawa za su bi garan tsaye muku li turidu anhum don ku kauda kai gabarin su kar ku dinga zargi har ku ce kai wani ya akai baka je jihadi ba. kai ya akai baka je ba kai baka da a sai su zo su rantsi illa allazi la ilaha huwa la ilaha illa huwa uzurin kaza da kaza ne su dinga faɗan uzuri na ƙarya don ku kyale su sai Allah ta ce fa'aridu anhum to ku kyale su mana ku kyale su kawai wannan ihtiqarun ne ihtiqaran ne zan wala kan ta ne akai ba ya zai yana kana sai maka kan ƙarya ba Allah ka bashi ka bashi kai karbu da shi ga Allah shi ga sai aka wa idan kai kaga ba mutunci ba mutunci har a dau ma wani mataki a kan kai ba dai ya zai yana tsaka kan ƙarya ba da Allah ka dale shi shi kana sai ka dale shi na daraja a ciki ba fa cewa kai okay lalle na fahimta na gane kana da wuri ba da ma Allah kai hakuri kaga wannan mutunta kake na daga ta ka share shi ko to shi kenan shikenan kawai shikenan suka share shi kaga ba mutunta to shine abin da Allah yake nufi a nan fa'aridu anhum kau da kai gabarin su sai ce innahum rijisun suna jakkan wa ma'awahum jahannam kuma wutar jahannama ne jaza'an bima kanu yakfurun sakamako ne na ayyuka da suke nuna na na munafurci da kafirci har wanda su kai nan najasa ne karka damu da su karka yi mu'amala da su innahum rijisun karka damu da su ka dinga ma yanzu kana ma kana kula su, kana cewa ai wani yayi kaza yayi kaza ma ka dauka darajar sa me yasa ka ce najasa ne so saboda ba baɗinin su najasa ne akwai munafurki a ciki munafurci najasa ne akwai kafurki, akwai shirka to da haka aqidan su kazanta ne sai aka siffanta su da najasa kamar yadda Allah ta'ala ke cewa ya allazina amanu innamal mushrikuna najasun wala yaqrabul masjidal harama hatta min hada ya kwanda wanda kuka imani ku sani mu mushrikai na jasa ne kasu sake shiga ɗakin kaba kasu sake zuwa kaba daga yau kasu shiga haramin makka najasa ne zo saboda akwai najasa a zuciyansu shine akwai dauda akwai shirka da kafirci da munafurci idan kuma fashi kafiri ba wa kan janaba in janaba ta kama shi baya tsarkin ya fi tsari kaga najasa ne ba yanzu kai yanzu in kai in janaba ta kama ka baka yi wanka ba sai ka rasa inda zaka shiga sai ka ji abun yana ta ka, yana ta ka saboda kai mai tsarki ne idan kai fitsari baka samu ka wanke ba sai ka ji abun yana ta ka, sai ka samu ruwa kai tsarki hankalin ka zai kwanta dama ka guri ma ba ruwanka yayi ta tare jima'i yayi ta jima'i yayi ta tare janaba ya ta tare janaba ba wanka ya zo ya fitsari bai karisa ma ya karisa a wandonsa ba damuwa ya zo duk jikinsa fitsari amma yana tafiya kuma gayu ne akan hanya amma kuma yana ta kumfi tsari da bahaya yan goge kawai sama sama shi kenan ko ya karkade kawai sauran ya diga wanzan sai kama yawo a haka amma kai ba yana ta zagayawa kana neman ruwa a buta in ka reza ma sai ka samu wani goge ka dai dole sai ka goge ya zama dai baka ɓata jikinka ba in ka sa dutse ma dai baka nitsu ba ma sai ka samu ruwa ka sake wankewa ta kuma kaga addini musulunci addini addini ne tsafta amma su kuma ba haka bane wannan najasan da ita ake yawo kuma an tashi wanka kuma za a zuba ruwa a baho a zo a shiga a yi wanka ka ga najasan sai ta mamaye ruwan ta kuma mai jikinsu. jikin su ko ta ina dai jikin su ya samu najasa inna mal mushrikuna najasun kaga duk gaba su su najasa ne Allah ya kiyaye mu da So za ka musulmi Allah mana gata za ka yi alwala sau biya Za ka yi wankan janaba ka yi wankan za ka yi wankan idi ga kuma wanka na yau da kullum kuma saboda tsafta ubangiji ta halaye taimako masu wutar jahannama ne su munafukai me sa saboda abin da suke aikatawa na munafiki to a wutan jahannama ma shi munafiki can karkashin kasa yake Ƙarƙashin ƙasa kasa yake kamar yadda Allah ta'ala ya ce innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar wa lan tajid lahu nasira shi munafiki yana ƙarƙashin ƙasa na wutar jahannama ko ba za ka samu ya taimaka masa ya hana jini ga wutan wato a sai kafircin zafi na kafurai saboda haka in an sa sai an sa shi a kasashen ƙarƙashin ƙasa, sai a zo a tsora kafurai a kansa so da shi kafurci ne da daɗi ga kafurcin kuma ga yaudaran musulmi da yaudaran Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da aka wutansa tana can karkashin ƙasa ne kuma zurfin wutan jahannama je mun yi magana dutse aka take shekara saba'in bai isa ƙasan ba sai a rannan sai dai shekara saba'in kafin ya isa kan ƙasa na zurfin wutar jahannama da aka a can za a je a sa wato ainihin munafuki to ka ji tsoron Allah kar ka zama wato ainihin munafuki idan ka zama munafukin Allah to abun bai zai maka kyau ba sai Allah ta halaki يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين Ubangiji ta lace ya halikuna lakum abinda munafukai zai suna ta rantse muku, yi anhu, domin wai ku gamsu da su. suna ta ratse wannan don ku gamsu da su ne ai rantsuwa in ta yawa ma daga nan ma kawai za ka ji tana shakka mutum amma ka suke ta rantsewa wajen ku yadda da su in tarbau anhum in kuka yadda da su din kuka gamsu da su din to ai fa inna Allah la yarda an al-qawmil fasiqin Allah ba ya yarda da mutane munafikai ne fasikai ne masu fita daga tsara su zo su rantse muku ku gamsu da su din eh to shi ke na kamun yake ta Allah bai yarda ba don mutum ya yadda da kai Allah bai yadda da kai ba mai kai kai aikin banza ka nemi yardan Allah ba yardan mutane ba amma ka zo da wasu uzururuka na karya wai don mutane su yadda da kai to me za su yi maka wani fa tsabar imuwa ba dukan ka mutum zai ba in ma ya yadda ka yi wannan abun ba zagin ka zai ba abun da zai yi maka amma ka zo kana karya, kana rarrawa don ya yadda da kai alhalin Allah kuma yana kushi da kai to me kai to shine mai alari yake ce mana wala ya ban riban na bi sahil khaliki mutum da zai nemi yardan abun halitta ba da kushin mahalicci Allah yana fushi da kai ko kuma kai wani abu don ka gamsar da wanda kake tare da shi wanda wannan abun kuma karya ne yaudara ne Allah zai fushi da kai da sawabinsa amma sai ka zaɓi kai shi wajen ɗan adam yadda da kai don yadda da kai sai ne amma ne abin da zai iya maka bai zai iya baka duniya ba ta na lahira don duniyar ma a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take saboda haka yardan da za ku yi da su don sun rantse muku ba zai amfane su ba matukar ubangiji ta ala yana fushi da su yasa a cikin wannan sura din Allah ta'ala ke cewa yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin suna tarantse muku da Allah wai don ku gam don su gamsar da ku Allah da manzonsa su suka fi cancanta su gamsar da su idan su mumine ne wato ka gamsar da Allah ne ya fi in kana da imani ba ka gamsar da ɗan uwanka ba amma don ka gamsar da ɗan uwanka a kan ƙarya Allah kuma bai yadda da kai ba bai gamsu da kai ba sai ka yi aikin banza ne Allah yana fushi da Ka wannan duka aiki ne na munafukai saboda ka za ka ga wani kullun shi bukatansa ya mutane za su yadda da shi ta ya zai burge mutane ya zai gamsar da mutane akwai wanda Allah ya jarraba a cikin wannan har a cikin malamai wai ya za ka yi ne ya zan yi in burge ya zan yi ka gamsu da ni ko ka yarda da ni ina dinga yin abubuwa ba don Allah ba ko su abubuwa na ƙarya wai don ka yarda ni din ni ne ko ni na kai matsayin wani abu ko ni na ina da ilimi ko ni ina da tsoron Allah wannan aikin banza ne kana yin wannan ba don Allah ba Allah yana fushi da kai ko da wani ya burge ka ka burge wani to Allah kuma baka burge shi ba sannan kuma yau da gobe inda kake burgewa sai kun gano cewa kai kake wa ma ma takum ila mri'in min khaliqatin wa in khalaha tafa'ala an-nas tulani wace duk tafiyan da kake da ita ko da kana tsammani wai tana koya wata ran za a sani abin da kake na ƙarya da na alfahari da abubuwa na riya kana tsammani wai ka koyo mutane wallahi tallahi baka yi ta koyo Allah ba kuma nan yau da gobe wallahi masu hankali sai sun gane sai sun gane halin kuma Allah zai tona maka asiri da zai tare ka ba saboda haka ka ji tsoron Allah ka nemi yardan Allah subhanahu wataala kuma shi yardan mutane ai ba ba za ka gamsar da mutane ba a kaddara ma sai mutumin kirki ne kai bawan Allah ne to ka isa ne a ce kowa da kowa ya yarda da kai ai riban na ce ghayatul la ba. shi gamsuwar mutane wani abu ne wanda ba a iya riskansa amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyakkyawan dabi'a Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin ɗabi'unka masu girma ne sannan ya fi kowa tausayin mutane ko bi ma rahmatin min Allah min talau ya fi kowa kuma iya mu'amala walau kun tafazzon galidal qalbi lan fahu min hawli amma duk da haka akwai wanda ba su yi da shi ba akwai suke zagin sa saka bai da za a gamsu da kai faman zallazi turja sajayahu kulluha wa fal mar'u nublan an tu'adda ma'aibu ba wanda za a ce duk ɗabi'unsa an yi da su zai yi ba to idan ba za ka iya samun mutane su gamsu da kai gaba ɗaya ba to ka nemi Allah ta'ala ya gamsu da kai ma kai wa Allah abin da yake so idan Allah ya yarda da kai sai ya sa mutane su yarda da kai shikenan kamar yadda zo a hadisin manzalar ta sama idan Allah ta'ala yana son mutum tun daga sama Allah zai ke laifi ya kira mala'ika da ya ce mala'ika jibril ina son wani ka so wani shi kuma mala'ika lura ya ce la a sama ya gaya mala'iku Allah yana son wani ku so wani sannan sai aka masa karbuwa bayan kasa a ce Allah ne yake sa mutane su gamsu da kai Allah ne yake sa mutane su yarda da kai Allah ne yake sa mutane su karɓe ka ko makamancin wani amma ba kai bane da dabaran ka ko wayon ka ba har ka je ka shigar da ƙarya ka shigar da munafurci domin wa mutane su yarda da kai ko don ka shahara ko don ka zama wani abu a duniya wannan aikin banza ne mutum yake yi kuma idan ya ci gaba da wannan ba zai kai labari ba kuma Allah ta'ala zai tona masa asiri ya karkantar da shi duk yadda kake tammani lamarin to ba haka yake ba Allah ta'ala baya so inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah ba son mai alfahari ba son mai takama ba son masu riya ba son makaryata da dukkan kiyaye wannan daukaka in Allah ta'ala ya maka yake shikenan shi gobe maka ba ma kai dai ka mutu Allah yana yarda da kai shikenan ai zaka samu lahira me ne duniyan kwanan ta nawa ne mutane nawa ne suke da daukakan kuma suka zo suka tafi gabas kuma manzo sun ce haqqun ala Allah Allah ya tafi shehu illa wa ba'ahu haƙƙi ne Allah ya dauka wa kansa cewa ba abin da zai sake sama in dai na duniya ne ba sai Allah ya yi rufu da shi kasa in dai al'amarin duniya ne duk yanda ya sama zai kasa mutane nawa ne suka yi sama duniya ta daga su ta kwantar da su amma abu na addini ne to ci gaba zai dinga yi in abu na Allah ne zai ci gaba amma duk abin da ba na Allah ba to kasa ne zai yi to da aka ji tsoron Allah kar ka zama munafiki a ta ikhlafi a cikin wato ainihin al'amuranka sai ubangiji ta ala ce wal arabu ashaddu kufar الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم من جدي تعالىت الأعراب أشد كفرا زاربا قوي إن كان ما كتير متعن قوي قوي don balarabe yana cewa arabiyun balarabin ƙauye amma mutumin ƙauye kawai ke nufi al'arabu mutanen ƙauye amma da din tunda addinin a ƙasar laraba ya sauka to ƙauyawan ma larabawa ne ya ce al'arabu mutanen ƙauye a shaddu kufran sun fi tsananin kafurci wa nifaƙan da kuma munafurci wa ashjaru kuma su suka fi cancantan Allah ya alamu hudu da ma ba za su san iyakokin abin da Allah ya saukar wato shari'o'in Allah ala rasulihi akan manzonsa sallallahu wato su suka fi kowa jahilcan ilimin addini wallahu alimun Allah mai ilimi ne hakima ko mai hikima ne wato anan ubangiji ta'ala yana maganan mutanen kauye an fi samun munafukai a kauye an fi samun masu tsananin kafurci a kauye an fi samun jahilai a kauye yala yankin nabin din mutanen birni ne ko mutanen kauye ne amma yanzu ce maka wasu ma sana'a suke yi har su dinga nuna maka Allah wai kowa akan sana'ansa kaza kaza kaza jahilai suna da awon musulmi ba sa sallah ba su san Allah ba ba su san manzo Allah wasallam babu tausayi a tare da su babu rahama a tare da su ga kafirci ga rashin addini ga rashin wayewa kuɗin ku ba wani amfani da yake musu amfani mai zai mutu kana jeji wani amfani zai maka babu sai a kama mutum a ce an ba da miliyon biyar to kai nawa ka baka dubu ɗari biyu da hamsin wani ne a birni fa sai a masa dizan shi yake karɓar miliyon biyar da dubu ɗari bakwai da hamsin miliyon hudu da ɗari bakwai da hamsin sai ba shi dubu ɗari biyu da hamsin don Allah ina wayewa a nan kawai zuciyarsa ta ƙi ƙashe kawai su tun a da haka suke su suka fi tsananin kafurci da munafurci da ƙulle-ƙulle da rashin tausayi da rashin imani mutanen ƙauye me yasa saboda suna rayuwa a jeji ba sa rayuwa tare da jama'a suna rayuwa da dabbobi suna ɗaukar irin halayen dabbobi suna rayuwa irin na ba daga kafa na wauta in mutum ya maka abu sai ka rama kai ba ra kai haƙuri ba wani ya maka barazana bari ka je ka sare shi ko ka kashe shi to sai me ka kashe shi babu hakuri kwata-kwata sai alfahari mu ne kaza mu ne kaza duk wannan ƙauyanci ne ko a ƙauye in ka ga mutum a birni in ka ga mutum bai da haƙuri wallahi ba ƙauye ne ko a birni a kafe shi dai da an taɓa shi bala'i ne to ba ƙauye ne ko in ka ga mutum yana alfahari duk inda ya je ne wani ne waye ne wallahi tallahi ko a birnin Abuja aka haife shi ba ƙauye ne wawa ne bai san me yake yi ba bai abun alfahari ne amma waye ne ka ga cikin nutsuwa yake da haƙuri da ɗagawa mutane kafa da daraja mutane da karrama su da tausaya musu wannan shi ake cewa wayewa amma ba haka ba halin ka irin na mutanen ƙauye na gida ta A da ka al'arabu a shaddu kufran wa nifaqan in ji mahaliccin su ubangiji ta'ala yake larabawa sun fi kowa kafirci sun fi kowa munafurci sama da mutanen birni saboda mai saboda wautansu da kaushin ɗabi'ansu da alfaharinsu da rashin iliminsu saboda jahilcinsu a ina ake karatu a ƙauye a birni ne ake kala Allahu kala rasulullah saboda sai abin da ba za a resa ba kuma in ana karatun ma ɗaiɗe ko mutane da suke zuwa su ɗauki karatu kuma galibi ma ba fahimtar karatun suke yi ba saboda ka in kana son ilimi ka dawo birni ka ɗauki ilimi malamai suka ce idan Allah idan Allah ya jarrabe ka kai karatu ba don Allah ba ko kuma baka karrama malamin ka ba lokacin da kake karatu baka daraja shi ba sai Allah ya jarrabe ka je saka kauye rayuwa kauye ga ilimin ka da shi amma kuma kauye za ka rayu ba wanda zai buƙaci ilimi ba mai bukatar sa kai kai ba za a fahimta ba ba za a daina abin da kake son a daina ba to da ka ubangiji subhanahu wataala yace larabawan kauye su suka fi tsananin kafirci sannan kuma su suka fi tsananin jahilci ba sa gane abin da Allah subhanahu wataala ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta ko kuma tsitsa daga Ibrahim an-Nakhai yace wani mutum ana ce masa Zaid bin Sahun ya zo yana ba da hadisai yana ainihin karantar da almajirinsa yana karatu ya ba da wannan ilimin ya ba da wannan ilimin da shi kenan sai wani balarabe kawai sai zo ya zauna da zo ya zauna ya ji karatu abun ya burge shi ya ce wallahi karatun na yana burge ni inna hadisaka la yu'jibuni wa inna yadaka la turibuni wato mutumin ne mai hannu da ya yanke masa hannun hagu ko kun san shi barawo ana yanke masa hannu ko amma hannun dama ake yankewa to shi kuma wannan malamin sa habu ne a yanke sai yake ba da karatu ba rabin ƙauyen nan ya ji karatu ya ce kai wallahi karatun ka ne yana burge ni amma ina kalli ka kuma an yanke maka hannu sai dinga shakka me yake nufi kenan Ina nufin barawo ne <laughs> ga dai karatu kan ana ba da shi amma ina kalli ina kalli ka kuma sai ga kawai gaskiya ina shakka wannan malamin sai ce masa ya ta ah, hannuna kuma yana kana shakkan hannuna ai hannun hagu ne aka yanke sai ce fa wallahi wallahi la adari ay yaqdauna yamina abi shimala sai wallahi ban sani bai mu sai sata dama ke yankewa ko hagu ne ba sai wallahi dai na ga hannun ka yanke yake kai Allah ya yi gaskiya al'arabu a shaddu kufuran wani faƙan wa ajaru Allah da mahudu da ma'azala da ya sallama ba da ya yadda oh dama a sai dama a hagu ake dama ake yankewa ne ba hagu ba kaga zai ce masa eh dama ne in ka kaga har an yanke hagu wannan da lalura ne don shi a wajen yaki ne ya samu matsala aka yanke masa hannu sai ce aka ce ai hagu ne aka yanke ba dama ba za ka dinga shakka sai a ah, ni ma ban sani wallahi dama yake ka ko ko ki sani ban sani kaga nan ma akwai jayayya kenan ko sai ce to Allah ya gaskiya dama yake larabawan kauye sun fi tsananin kafurci da ne da jahilci to haka haka suke mutum ya ta jayayya kana gaya masa abu yana ta jayayya wai shi bai yi ba ga gaskiya a fili ba amma ba zai yarda da kai ba to ba a son mutum irin wannan wannan ba ɗabi'a ne mai kyau ba in ta ake samun munafukai a cikin su Allah ta'ala ce wa min al-arabi ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم وبنجي تعالى ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما daga cikin larabawan ƙauye akwai wanda yake riƙon abun da yake kiyarwa fi sabilillahi a tafi jihadi da shi ko a yi aikin addini akwai wanda yake ɗaukan sa magaraman asara ƙauye yake asara ƙauye yake a kawo taimako a je a yi jihadi fi sabi zai bayar dai kan amma shi yana ga aikin banza kawai yake yayi asara ne mai tarabbasu bikum ad yana sauraron masifan da za ta same ku wai ina ma a ci galba a kansu ina ma a halaka su mun huta da matsa mana da ake na neman taimakon shi gani yake kawai duk abin da ya bayar shi ba tamani lada wajen Allah ta'ala gani yake kawai asara yake kasa akwai da wannan mutane taimakon addinin ma gani suke takura musu ake yi gani suke sun yi asaran kudin su ba ka tamani lada a wajen Allah subhanahu wataala wannan hali ne irin na munafukai hali ne irin na mutane kauye jarabawan kauye Allah ta'ala ce daga cikin su akwai wanda yake daukan taimakon da yake barwa na addini ma makaraman asara ne kawai yake saboda haka wai tarabbasu bikum ad-dawari yana sauraron babbar masifa ta same ku ma'ana aje a ci a kan ku a yaki ma a huta ko ku halaka ma a huta wai saboda dan abun da yake barwa sai baka baro ma za a yi amma kai kana son dai kawai a gama da su ka huta sai Allah ta'ala ya ce alaihim da'iratu su mummunar masifa za ta afku a kansu addu'a ne Allah ta'ala ya ke musu Allah ya dora musu mummunan masifa amma masifa ba za ta samu sabon manzon Allah ta sama dan dan abin da zaka bayar wato ainihin na taimako Allahu sami'un al-kabidi duk abin da kuke faɗa ne aliman kuma ya san ayyukan to idan Allah bai taimake ka ba me sa maka zuciya ta imani da tsoron Allah ba wadan abin da zaka bayar na taimakon addini ko taimakon al'umma sai kaga kai ana matsa maka ne ana takura maka har kai ta tunanin ma abun ya rushe ma kawai kai ka huta to in ka huta ka huta da lada shi mutum idan akwai munafurci a tare da shi ko jahili ne ba waye wayayye ba irin wa'annan mutanen zaraba kauye shi jahilci ya masa yawa duk abin da zaka tsora shi akai na aikin alheri na addini baya fahimta dan yake kawai ka takura masa ne alhalin fa kana tsora shi akan hanya ce ta tsira hanyar da zai shiga aljanna taimakon sa ma kai duk wanda kake malam da Allah ka taimaka addini kai kaza ko ka taimaka wa wani miskini kaza ko kuma wani ba da lafiya taimake shi kai ka ka taimake shi shi ka taimaka shi da ya ɗin domin zai je samu ladan a wajen ubangiji su bahana wata to amma jahili ba ya gane wannan munafuki ba ya gane wannan sai wanda Allah ya taimake shi ya zama yana da fahimta da wayewa na addini ana yana da tsoron Allah shi yake gane hakakin ajiya yake in ya je lahira zai karba don manzo kuma yake dukiyar mutum kashi uku ne ma muhallin malika illa ma akalta fa abnaita أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت وما سوى ذلك فأنت ذاهم وتارك للناس an ada yana cewa dukiya ta dukiya ta ce dukiyan ka abu uku ne abun da ka ya kare ko tufafi ka sa ya tsufa ko kuma abun da kai sadaka da shi ka je ka samu ladan a lahira abun da ya rage kuma wannan ba naka bane in ka mutu magada ne za su gada in sai aiki alheri su za a ba wa ladan ba kai ba ko da ka ne ya rage maka dukiyanka ka dinga bayarwa fi sabilillah gurgudu yadda za ka iya kuma kana hararo lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kar ka dinga ganin asara kake wannan tabi'a ce ta munafukai da kuma jahilai waɗanda ba su waye ba Bangiji ta Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh